Les communes sont construites à travers la taille de la population. ƙananan hukumomi ana gina su ne ta hanyar girman al'umma abinda doka ke bambantawa kuma daga ƙananan hukumomin karkara, ƙananan hukumomin birane, ƙananan hukumomi da ke da matsayina musamman da kuma larduna da birane, kuma birane idan aka ɗauke su su ma larduna ne da suka game zuwa karamar hukuma. Hasali ma daga larduna biyu kuna da birni idan aka ɗauki a yau misalin birnin Yamai, birnin Tawa, birnin Maradi da birnin Zandar. Idan ka ɗauki ƙananan hukumomi birane, nan ana da ƙananan hukumomi da ke da adadin al'umma idan har suka zarce yawan na ƙaramar hukumar karkara da suke birane masu ɗan zamani a gaskiya. ba ga haka anan ana cewa adadin yawan al'umma na iya ba da dama ga ƙaramar hukuma ta zama lardi. Ma'ana yawan al'umma na ƙaruwa, ma'ana yawan mashawarta na ƙaruwa, ta yadda ƙaramar hukuma na iya canza matsayi bisa wannan adadin mashawarta zai karu a lokacin idan kuka ɗauki misalin karamar hukumar birnin doso idan ka ɗauka ta girmama dokar shekara ta biyu kan kalkasa yankuna kuma zai taimaka watakila ga zaɓuka masu zuwa su samu ƙananan hukumomi biyu cikin birni guda haka kuma larduna biyu za su taimakawa karamar hukuma ta samu larduna biyu kuma idan ka ɗauki a ɓangaren ƙananan hukumomin karkara ko kuma a ɓangaren ƙananan hukumomin birane idan adadin mutane na karuwa haka kuma adadin mashawarta na karuwa bisa la'akari da girman al'umma. Population augmente plus le nombre de conseillers augmente en fonction de la taille de la population. Wato idan akwai wani abu da bai karuwa shine adadin nan gari haka ne? Le nombre de maires peut augmenter et ne pas augmenter. Adadin magajin gari na iya karuwa ko kuma na iya kasa karuwa yana danganta da yankuna karamar hukumar birni idan ka ɗauki misali da ke zama wani birni cikin wannan domin samun wani birni ana buƙatar larduna biyu an wuce da karamar hukumar birni guda zuwa larduna biyu kuma larduna na bisa kulawar magajin gari za a samu magajin gari biyu baya ga haka za a samu wani ƙarin magajin gari guda da zai zama magajin garin birni maimakon a samu magajin gari guda ko magajin gari biyu ana da magajin gari uku.